بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي jama'a muna nuna godiya zuwa ga Allah ta'ala wanda ya azurta mu da zuwa wannan gari muna fata Allah ta'ala ya sanya albarka cikin wannan tafiya mu to yanda malamin mu yayanmu ya umarce mu game da mu yi amfani da wannan dama mu gabatar da nasiya ga kawunanmu aka kuma zuwa ga uwanmu musulmai babban nasiha ta ita ce mu da kasance masu bin allah ta'ala da takawa musamman mun fita daga wata mai albarka shine watan ramalan mun gama shawar yanzu muna cikin zulqada wata ta goma sha daya kenan cikin watannin musulunci ibadunmu da muka gabatar cikin watan ramadan mu yawaita addu'a allah ya amsa mamu domin yin ibada daban an karba daban sayiduna ali radiyallahu anhu ya ce kunu ashadda ihtimaman ku kasance masu tsananin kula da mai an karba ibadata sama da mai na yi ibada yin ibada daban a karba ibada mutum wani abu ne ya ce mu kasance masu tsananin kula da mai an karba mu ba mu yi ibada ba sai ya ce dalili akan aka Allah ta yana cewa innama ya taƙabbalu lahu min mutafi Allah ta'ala yana amsa ibada ne daga masu takwa shin kana cikinsu mu yawaita roƙon Allah da mai ya Allah ka karba mu addu'a annabi ibrahim alayhi salam shi ma khalilullahi ne masayin Allah ne daga cikin annabawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ne ke gaba da shi wurin daraja amma bisa aka a yadda Allah ta ya umarce sa shi da wa da ɗansa ismail alaihissalam ya gina dakin kaba ya sanya asas na dakin kaba da ya gama wannan aiki mai ya ce ya ce ya allah ka amsa mana allah ta'ala ya ba mu labara cikin suratul bakara a yadda yake cewa وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم sannan mu yawaita istighfari mu yawaita min istighfari mu aikata aikin ibada mu yawaita min istighfari akwai alkhairi domin wannan aikin ibada baya rasa kurakurai baya rasa kurakurai shi ne yasa nabi sallallahu alaihi wasallam in ya idar da sallan wajibi da me yake farawa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kafin ya zo da sauran aska. Allah ta'ala ya umarce mu akan alamar aikin haji yace summa afidu min haythu fada nas wastaghfirullah in kun sauka daga mai filin arfa ku yawaita istighfar saboda haka bayan ramadan mulizimce istighfar mulizimce mai rokon allah ta'ala ya karba mu. domin shi ne man abu domin don adam bayi da tabbaci a kan mai a kan karban aikin ibadansa siffa ce na mutanen kirki suna cikin tsakanin raja'u da khawf suna nan tare da tsananin ibadansu suna roƙon Allah ta'ala ya kiyaye su daga azaban wuta kuma ya azurta su da aljanna ba su sanyan ba su amince da mai da azaban Allah ba akan aka ne ake so mu gina ibadunmu Allah ta'ala ya ba mu labara suratul anbiya game da sifofin annabawansa yace innahum kanu yusari'una fil khairat ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين mutane ne waɗanda suke gaugauta wurin aikin alkhairi amma tare da jihadinsu kokarinsu allah ta'ala ya kiyaye su da shirku kafinci kaba'iri amma bisa aka waye da unana ai wa ya abudunana suna bauta mamu ragaban da manufan samun aljanna wa rahaban haka kuma da tsoron azabanmu wa kanu lana khashin kuma sun kasance masu tawali zuwa gare mu masu biyayya sau da komai tsananin ibadan mutum mutum ya kasance mai kaskantar da kai kada mutum ya daga kai saboda yawan ibada ko yawan ilimi da aka ba shi ko daukaka tawali'u shine abin da ake bukata daga bayan Allah Sai Allah ka ta mu da wadannan sifofi Allah ta'ala ya sake ba mu labari akan mutanen kirki a cikin Qur'an yace wallazina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahu ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun mutanen kirki wallazina yutuna ma asaw wadanda sun tsaya akan ayyukan alkhairi jihadi suke yi cikin mai ayyukan alkhairi dare da rana yutuna ma asaw kenan wa qulubuhu wajila tare da jihadin su sallan wajibi nafila azumin farila na nafila sadaka na zakka da na nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga sunan zuwa da wadannan ayyukan alkhairi domin san bayan kalimatu shahada babu wani aikin alkhairi da ke da daraja kamar yin salloli biyar cikin jama'a babu annabi ya fassara wannan aya cewa su ne mutane masu jihadi cikin tafarkin Allah amma bisa haka wa kulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un zukatansu na cike da tsoro domin shin za karba ayyukansu za a mayar masu da kayansu saboda aka bawan Allah kare sanyan kare amintar da kansa daga azaban Allah akwai mabotan ibada waɗanda su ya zama asara kullum inda mutum yana raye ya yawaita addu'a allah ya gama lafiya ba alfahari da rayuwar duniya kara mu maida aikin ibada yadda masu mulki da saura masu kudi wasu in sun samu kudi sai su yi mu'amala kamar wannan kudi ba za su rasa shi ba ko mulki kamar ba zai kubce musu ba amma mukan gan jarabawa allah da ke zuwa gare su ga mulki ya rasa ga kudi ya rasa to aka komi yawa mutum da ibada kare amince azaban Allah wannan shi ne ya sa muka samu wasu kungiyoyi cikin kungiyoyi musulmai akwai waɗanda sun amincewa kawunansu daga mai daga azaban Allah har suna kiran wasu kafirai su ne yin aljanna ta wannan yaudara ne mu ne na Allah wanda baya kan tafarkinmu shi da wuta ne wannan kuskure ne wannan ba siffan mutanen kirki ba sannan akwai wata kungiya waɗanda sun riga sun tabbatar da aljanna ga kawunansu da mabiyansu shi ma kuskure ne domin ba wanda ya kai annabawan Allah ibada duk duniya su ne na Allah na farko su ne na Allah babu kamar su a bayan kasa su ne su ne Allah ya zabe su akan kowa su ne ma abotan nima in kana son fasara aidi na siratul mustaqim siratul ladina na'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wanda kullum muna yawaita wannan addu'a cikin suratul fatiha Allah ta'ala ya fassara ma'abotan nima dawa da su mutanen kirki kuma kan mutanen kirki ba gida su ne manzanni da annabawa kullum karatun mu ya Allah aidi na siratul mustaqim ka shadda mu zuwa ga anya madaidaiciya siratul lazina na'amta alaihim anya wadanda kai wa nima mun san qur'ani na fasara Kur'an. akwai tafsirul Kur'an, bil qur'an da mai Allah ya fassara ma abotan nima in mun koma can suratu nisa'i Allah ta'ala yana cewa wa man yuti illaha rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wadannan sune ma abotan nima masu biyayya zuwa ga Allah zuwa ga manzo za su kasance tare da annabawa sannan su jikud su ne masu bin annabawa a daraja annabawa Allah da manzanni su ne na gaba amma manzanni darajansu ya fi na na annabawa an ce wannan annabin Allah ne kuma wannan manzo ne to darjan manzo ya fi na annabi malaman sun yi bayani akan bambanci tsakanin annabi da manzo akwai maganganu masu yawa wasu ce annabi shine wanda allah Ta ya kai masa wayi ta hanyar mala'ikan jibri. amma ba umarce shi ya isar da wannan sako ga al'ummarsa shi ne yi masa wahayi a wani abu amma yakan yi aiki da shari'a na manzan da ya gabace shi amma in mutum annabin allah ya manzan allah ne yakan samu wayi a bashi umarni ya isar da safo Allah zuwa ga al'umma to waɗannan su ne ke kan gaba bayan su sai su dikai waɗanda masu yawaita gaskata annabawan Allah kamar abubakar siddiq kenan shugaban su ke kenan shine matsayi na biyu bayan annabawan Allah sannan shuhada shahidai wasu salihai mutanen kirki kenan to waɗannan su ne mabauta a to mabautan daraja saboda haka wannan matsayi baya yiwa sai da mai yin biyayya ga Allah ta'ala kasance masu kwadayi cikin ayyukan alkhairi don mu samu daukakan Allah ta'ala domin kowa ya san duniya lokaci ne fa lokaci ne kadan da wannan aikin alkhairi ne ake samu daukaka madawwami ko madawwamiya aikin alkhairi shine yasa Allah ta ce inna akramakum lahi atqakum mafi girma a wurin Allah cikin ku ne wanda ya fi takawa kara mu wasa da ayyukan ibada kada anyan abincinmu ya hana mu ya zuwa ga Allah ta'ala kwana nawa za mu yi a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum ma yajuzu zalik rayuwar al'umma ta tsakanin sittin zuwa saba'in kuma kaɗan ne su ne za su wuce wadannan shekaru saboda haka mu kasance masu biyayya zuwa ga Allah ta'ala musamman bayan ramalan kara koma gidan jiya wasu a cikin ramadan ya kasance na allah bayan ramadan ya zama abokin shaitan ayuka na faskanci na kafirinci sai ka gan musulmi duk ya mai da kansa zuwa ga waɗannan al'amura Allah ta lai ce wala takunu kallati naqadat gazbaha min ba'di kowace an kada ku kasance kamar wata mace mawukaciya wanda da dare ta yi aikin sata ta yi mai kamar suwaita da ababen da ake yi amma da rana bayan wayewan gari sai ta warware wannan aikin da ta yi da dare malamai suka ce misali ne na ne aikatan aikin alkhairi bayan aikata aikin alkhairi sai ya koma mai aikin da aka haramta masa kada mu kasance na allah cikin ramadan bayan ramadan mu koma abubuwan da aka hana mu domin an zo da ramadan ne don mu samu tarbiyya mu ci gaba mu samu promotion wurin aikin alkhairi shi ne yasa Allah ta'ala ya ce kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allaku tattaku wannan ita ce na mazan dan ku kasance masu takawa masu bin Allah da takawa tarbiyan kenan karon bar wannan tarbiyan bayan Ramadan wata ne wanda ke canza tarbiyan mutane aka kuma kana manta da iyalanmu kada ka kasance na Allah iyalanka ba ruwansu sai dai su kallon fina-finai da abubuwan da shari'a ta haramta a kula da tarbiyyarsu amana ne za a tambaye ka a kan irin mu'amalar da kai da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukun ra'in wa kullukun mas'ulun an ra'iyyati duk ku ra'in mai kiwo ne kuma za a tambaye ku a kan ne abin da aka baka su ne iyalanka yaranka yaya ka sarrafa rayuwarsu duniya ka sa gaba su dai iya turanci su zama mai yan digiri ba su iya kur'ani ba ba su san komai addini ba akan aka katar da su ko ka hada duniya da lahira Allah ta halaye ce ya ayyuwa lazina manu ku an fusa ko wa alikun nara ya ku musulmai ku an fusa ku ku kiyaye kawunanku wa alikun da iyalanku matanka suna sallah ko ba su haiku ko sai lokacin da suka ga dama yaranka suna sallah ko ba su haiku amana ne amana ne tarbiyyarsu na addini da na rayuwa duk suna kasu yana wuyanka allah zai tambaye ka ya kai da su in ka kiyaye tarbiyyansu ya zama sanadiyar samun aljanna musamman in an azurta ka da yaran mata yaran mata biyu uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ba su tarbiyya ta gari wannan su za su zama shamaki da mai gidan daga zaman allah sau da haka annabi ismail sala allah la ya yi bayani a kan rayuwarsa ya kasance cikin masu yardan allah saboda mai wa kana ya muro alahu bisalati wa zakati wa kana inda rabihi ya kasance mai umartan iyalansa da sallah da ayyukan alkhairi ya kasance mai yardan allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya umarce shi akan me yayi wa iyalansa tarbiyya wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umarce iyalanka da me da sallah kuma kai ma ka tsaya kai hakuri akan wannan sallah ita ce mafin daraja ibada kada mu bar yaranmu matanmu ba sa sa riga umarni ne na Allah ta'ala ba suran larabawa ba sura ne wanda Allah ta'ala ya yi umarni a cikin suratul azab ya ce ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudinina alaihinna min jalabibihi umarni ne ya kai annabinmu ka gaya wa matanka yaranka da matan muminai saboda haka mutum ya ce tura ne na laraba inda kai musulmi ne ya ce wani sa'il mumini Allah ta'ala ne ya ambata mata musulmai saboda haka mu tarbetar da su akan haka kara mu bar duniya ta rai mu lokaci ne kaɗan wani yana cikin nima bai samu ba ga mutuwa wani ya tara ga mutuwa bai fara cin ganiman abin da ya tara ba ya zama na marayu a magada kada mu bar yi wa addinin mu aiki kullum tunanin mutum in na samu ina da manufan aikin alkhairi gina masallaci gina makaranta taimaka marayu taimaka gajiyayyu wanne ya kasance cikin lissafin mutum kullum sai ka gan allah ta'ala zai dace ko da baka samu tarawa ko taimaka a ba wannan niyan Allah zai lura da wannan niyan ya saka maka kan wannan kyakkyawan ka kara musanyin alfari da dukiya kada mu sa gaba baya cikin sifofin mutane kirki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fitnatai babu abin asada sai a kan mutane ne da me ake so ka yi guri ka zama irin waɗannan mutum mutane a kan abubuwa guda biyu ne duk abin da ya rage na duniya suna kasa da waɗannan abubuwa mai ilimin addini tare da aiki domin ilimi daban aiki daban in mutum yana da ilimi ba aiki wannan baya ciki mutane kirki a wurin allah ta'ala sai ya hada da mai domin mai ilimi wanda ba aiki kamar jahili ne shi da jahili ɗaya ne domin jahili ne ya hana shi aiki jahilci kai ma ga karatu ba aiki kun zama iri ɗaya allah kiyaye mu da wannan tsufa annabi ya ce mai ilimi wanda ga karatun Kur'ani dare da rana ne zance ayyukan alkhairi in za ka yi buri ka zama mutumin nagari ka yi guri ka kasance irin wannan mutum amma yau mu duba rayuwarmu kowa burinsa ya zama irin wani wanda ya tara azuki. wanda ya gina gida iri kaza ya yi kaza nan ya yi kaza nan amma ko sallah baya yi da jama'a yawancinmu gurcinmu yau mu kasance ire-ire wadanda zama senator zama menene ga matsayin matsayin duniya muka sa gaba ko da waɗanda mutane ba sa sallah ba ruwansu da aikin alkhairi yawancin al'ummar musulmi ciwon nan ya shige mu amma babban siffar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kasance mu yi guri mu kasance mai wannan siffa yawancin gobe damu da shi siffa ta biyu ita ce wanda aka ba azumi yana taimakawa dare da rana cikin aikan alkhairi annabi ya ce in za ka yi guri ka zama ne wa a duniya ka kasance ka yi irin wannan guri ka yi hasada da wanda allah ya ba irin wannan matsayi hasada nan shine mai guri kyakkyawan guri sau da haka mu girmama abinda allah ta ya girmama mu girmama abinda allah ta ya girmama annabi ya girmama shine ilimin adini da arzikin da ake taimaka adini da shi wannan shine abin da ya dace da mu shine yasa Allah ta'ala ce bal tuksiruna alhayata duniya ku mutane kun fifita rayuwar duniya akan lahira amma kusancewa cewa wal akhiratu khairu wa abuka rayuwar lahira ita ce mafin alkhairi kuma ita ce mai wanzuwa duniya lokaci ne kadan da ka. kana mai rafkanuwa da mai da ayyukan ibada a ganka wani wazi kullum kana cikin rabin Allah a ganka kana zuwa makaranta ba ka yi a ƙur'anu ba ma ka ɗaure ka nisance girman kai da ni wani abu ne ni yanzu ma'aikaci ne a wuri kaza ko ina da digiri masters wanda zai hana ka ƙur'ani koyon karatun ƙur'ani kuskure ne a nemi malamai dare da rana a fara daga alifun ba'un sahaban alim sallallahu alaihi wasallam yawancin su sun mayanta wasu shekarunsu 50 sittin suka musulunta kuma suka fara karatu suka zama malamai cikin hadisi domin bayan rayuwanka na aikin hukuma ko neman arziki dole za ka zo ka gaji ba ka zama na allah ko kaki ko kaso tun lokacin da kake da karfi alizimce malamai ka zama malami ga yaranka ga matanka nan gaba kafin ka kasance mai jarida kullum gara ka kasance mai mai karatun Kur'ani. domin in mutum ya fara kusantan kabari ne ake sai lizinta Kur'ani da yawan istighfari da subhanallah amma baka koya ba baka damu ba alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir at-takathur tara arziki ya shagaltar da ku har za zuwa kai ku kabari ba tare da mai shiri ba Allah kiyaye mu akan wannan hali saboda ka yawan musulmai mu ne san cewa mun zo jarabawa ne yanda dai talibin ya shiga jami'a manufansa ya fito da result mai kyau to aka rayuwar mu take a duniya jarabawa ce duk abin da aka baka jarabawa ce mulki ne jarabawa ce daukaka ne jarabawa ce arziki ne jarabawa ce iyalai ne jarabawa ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa nabluwakum bil khairi wa sharri fitna duniya kenan alkhairi ka samu jarabawa ce sharri ne ya zo maka jarabawa sai ya za ka yi za ka kyautata za ka yi imani da Allah kan wanda kaddara muna cikin jarabawa ya ku bayin Allah mu yawaita addu'a mu yawaita addu'a mu yawaita neman ilimin addini mu yawaita kusantar malamai da su ne ake samu karin imani imani na karuwa da jin mai ayoyin Allah الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله Allah ta'ala ya saukar magana mafi inganci mafi kyau mafi dadi shine Kur'ani wanda ana karantawa sai ka gan jikin mutanen kirki da zukatansu tsoron Allah da karin imani sai karu mu kasance masu kaunan mai jin wa'azi yin karatun addini bayan mun gama rayuwarmu ta duniya za mu koma zuwa ga Allah ta'ala kuma zai yi mamu hisabi a kan me muka zo da shi sadakoki nafiloli azumin nafila ibada istighfaru tasbihu shine yasa kowace rana mutum ya yi wa rayuwar fasari bayan asuba zan karanta Kur'ani ko zan je in koya Kur'ani a wurin malaminmu ko limaminmu lokacin ibadat mu tsara rayuwarmu lokaci kaza zan kasance a wuri kaza don dai in karo a adini na in karo a duniya ta domin abu biyu ne nan gida ne na aiki lahira gidan sakamako mu kyautata kuma ayyukanmu baki daya na mu'amalanmu da iyalanmu wurin aiki duk mu aiwatar da su akan tafarkin Allah ta'ala domin yawancinmu mukan dauka ibada a dai sallah masallaci in an shiga wurin aiki ko kasuwa a yi yadda aka ga dama a bi soye zukata abinda muka dauka rayuwa kenan muna cikin gwamnati mu yi abinda muka ga dama lokacinmu ne lokacin nan na gwamnati da na matsalaci duk a rubuce ne a rubuce ne wa ma yalfi min kaunin illa da ladayka raqibun mawaki magananka ayyukanka a rubuce ne idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'an al-yamin wa 'an al-shimal qa'id mala'iku biyu suna tare da mu daya a bangaren dama daya a bangaren hagu suna rubutawa mai ayyukan mu wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun akwai masu kula da mu mala'iku ne masu girma masu rubutu sun san abin da muke aikatawa saboda haka karamu dauka cewa ibada a masallaci da makaranta rayuwanka da matanka daban sai da ka ga dama rayuwanka da iyayenka da danginka daban domin wani ko sadar da zumunci babu bai dauke shi komai ba baya zuwa kauyensu baya zuwa garinsu ba ruwansa da komai duk wasa kake yi da addini sadar da zumunci aiki ne wanda shari'a ta umurce mu kai kyautatawa zuwa ga dangi ibada ce kyakkyawan mu'amala da abokan aiki a ma'aikatanku ko a wani wuri wurin sana'a duk ibada ce mu kyautata rayuwanmu mu kyautata ibadanmu mu ci mu kara neman ilimi mu kasance a wayoyinmu muna jin mai wazuka mu wakoki finai na hausa na turawa na indiya da saura duk waɗannan abubuwa suna toshe hanyar tabbatar da imanin zuciya abdullahi bin masud ya ce alghinahu yunbitu nifaqa fil qalb jin wakoki yana tallar da munafinci a zuciya sai ka ga musulmi wani lokaci yana shawon addini wani lokaci ba ruwansa da lamarin addini da mai wakoki da yake adawa da wasu ka kasance kullum a wayanka wa'azi karatun Kur'ani. ka kasance na Allah kuma za ka zan aska rayuwanka duniya da lafiya amma mutum ya ce lokacinmu ne wallahi tallahi ba ka da lokaci lokacin da aka baka shine na ibada amma lokacin iskanci da yin abin da aka ga dama wallahi ba ka da shi shine yasa rashin lafiya zai ya kama ka kowane lokaci mutuwa za ta iya zo maka kowane lokaci kullum shine sa ke so mu yawaita kai ziyara zuwa makabarta annabi ya ce tuzakiru kuma al'afira ku ziyarci makabarta zai sa ku tuna mai abin da ke gabanku na lafira mu ziyarci asibitoci mu ziyarci gidajen prison waɗannan abubuwa in kan lura da rayuwa waɗannan mutane zai sa ka kasance na Allah saboda ka jama'a musulmi mu dai kasance na Allah bayan ramadan kana mu yi wasa da mai jin wazi aikin ibada karatun Kur'ani. mu lizimci waɗannan ayyukan alkhairi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla mafin soyuwan ayyuka wurin Allah shine wanda aka dawwama ana yi ko da kaɗan ne amma ramalan kullum sallan tarawih bayan ramalan ba ruwanka akwai nafiloni daban-daban na bayan sallan farila ga sunan na dare ga sunan mulzimce su wutari raka daya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko goma sha daya ko goma sha uku kilazance su ko dare zai sa ka samu daukaka wurin Allah nan sallan wajibai asuba tana da rakatar fajr raka biyu azhar raka hudu kafin sallan azhar bayan sallan azhar raka biyu maghrib raka biyu bayan maghrib kenan bayan isha'i raka biyu waɗannan suna ake kira a sunan rawatib mulzimce su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk man salla sintai ashrata raka'a fil yawmi wa layla bunya lahu bihinna baitun fil janna duk wanda ya zo da raka'o'i goma sha biyu dare da rana za a gina masa mai gida a janna saboda waɗannan salloli mun lissafa asuba biyu a zahar kafin a zahar hudu shida kenan bayan azar biyu takwas bayan magariba biyu goma bayan isha'i raka biyu goma sha biyu akwai wata riwaya na raka goma malamai suka ce a kan na raka goma din nan na azar kafin azar raka biyu kenan bayan azar raka biyu kowanne sun inganta ga azumin na filfili ga azumin situ shawal bayan ramadan kenan a wata na goma ana bukata azumi guda shida annabi ya ce duk wanda ya azumce ramadan sannan ya azumce sittu shawal kwanan shida cikin watan shawal za ba shi lada na wanda ya azumin shekara daya ramalan za ba shi ladan wata goma sittu shawal ladan wata biyu ya kama nawa shekara daya ga azumin ranar arafa ga azumin watan muharram ga ashura'u ga tasu'a'u ga azumin litinin da alamis an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa kake azumi a ranar litinin yace fihi wulidtu wa fihi unzila alayya a ran nan aka haife ni ranar litini kuma a ran nan aka fara saukan man da mai wahayi ikra bismi rabbika allazi khalaq a ranar litini rana ce mai albarka akwai abubuwan da ya faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar litini kamar ijiransa zuwa makka ya bar garin makka ranar litini ya shiga garin madina ranar litini kuma ita ce ranar mutuwansa wani zanci azumin litini aka azumin ranar al'amis shi ma yana da daraja wani zanci azumi kwana uku a cikin kowane wata ko goma na farko ko na biyu ko na uku a dai kokari cikin kowane watan musulunci a zance kwana uku a ciki amma abin da ya fi kyau mutum ya kula ya kiyaye ayyamul biyu ayyawar biyu su ne kwana goma sha uku hudu biyar na kowane wata musulunci yana da alkhairi sosai tana abar ramadan bayan ramadan ba azumi kuma sai sabon ramadan wannan kuskure ne mulizance ayyukan mustahabbai ayyukan nafila yana kara kusantan allah yana sa bawai zama na allah yana kara darajar bawa wurin Allah ta'ala musamman azumi da na filfilin dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallu nasu suniya ku yi sallah lokacin da mutane ke bacci tadkhulul janna bi salamin za ku shiga aljanna da amincin Allah tashi cikin dare a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata sallah mafi darja bayan sallah wajibi kamar na filan dare ko da raka uku biyar akan wutari yana da kyau kafin ka kwanta ka gan cewa da wuya ka kwanta ka tashi da dare yadda anan sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abu Huraira cewa kafin ya kwanta ya yayi me yi wutari malamai sun ce saboda yawan karatunsa da yake yi cikin dare jama'a waɗannan su ne ke sanya albarka cikin rayuwar mutum iyalanmu danginmu karan manta da su ko da ka suka na wazi za ka tura musu in ka zarce su ku tautauna game da al'amarin addini ka tunatar da su domin wannan shine zai hada ku ranar lahira Al'akillahu yau ma'izin ba duhun libabin hadu illal musafi abokai a ranar kiyama wasu za su zama makiya da sashi sai waɗanda abotansu akan tafarkin Allah mu yi wa junan nasiha a wurin ma'aikatanmu a wurin kasuwancinmu mu tunatar da juna wannan haƙƙi ne tsakaninmu wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr da wannan ake samu darajar Allah ta'ala Allah ta laice ya yi rantsuwa da mai da zamani ko da lokacin lasa yadda malaman tafsir suka yi sabani a kai innal insan lalle mutane yana cikin asara sai wa cikin mutane waɗanda suka fita daga asara illallazi na amanu masu imani tare da mai wa amilu salihat so ni musulmi ne bai wadatar ba sai ka hada da mai aiki na gari amma ka ga wasu musulmai na rayuwa kamar kafirai ba sa shawon alamar addini kwakwata duk abin da dai ba yi da alaka da duniyarsu ba ruwansu in ana magana kan addini mm, ire samu duniya <laughs> wannan na wasa da lahiransa wallahi tallahi billahi illazi kuma ko ka sa duniya gaba sai abin da aka baka fa sai abin da aka kaddara maka wasu wahala wurin neman mulki wurin neman arziki kuma aka suka mutu ba su samu biyan bukata ba domin Allah ne duniya da lahira Allah ne sai wanda ya ba kullum numiddu ha wallahi wa ha wallahi mai atayi rabbi wa ma kana atayi rabbi kama nura salihat الذين آمنوا bil الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر sai waɗanda suka yi wa juna wasu ci da mai da bin gaskiya bin shari'a Allah ita ce gaskiya da kuma hakuri malamin sun ce hakuri ya kasu kashi uku hakuri wurin bin Allah hakuri wurin nisanta da shari'a ta haramta sannan hakuri akan kadara wanda ba so mummunan kadara akan waɗannan abubuwa guda uku ne sai da na umar ya ce hakuri mafi darja wurinsa shine mai hakuri wurin nisanta abinda shari'a ta haramta kusan wurin nan yawanci mu muka kasa ce Allah baya so barin ya hakuri zinace zinace cin azikin haram kadan ne masu hakuri akan me nisanta abinda shari'a ta haramta shine hakuri mai wuya amma na kaddara inda Allah ya kawo ko kaki ko kaso dole kai hakuri ɗanka ya mutu matanka ta mutu dole ka yi hakuri lokaci ne dole ka yi hakuri domin ba yadda za ka yi jama'a saboda lokaci kuma ba mu sani ba ko akwai wasu tambayoyi kuma ga malaminmu mai yiwa ya yi wani karin bayani akan kan mu za mu sayar da nasiya nan allah sai albarka cikin abin da muka fada ya azurta mu yin aiki da abin da muke shi salam sai da azumin ranar asabar akwai littafin da sheik albani rahimahullahu ta'ala muhaddisu al'asri babban malamin hadisi wanda zamani wanda ya rubuta kan alamarin azumin ranar asabar amma allah ta'ala na ji labarin suna wannan littafi amma ban samu na mallake shi na karanta bayanin da ke ciki ba kan da sai dai azumin farila shine abinda za a yi a ranar Asaba. daga unuwa ne littafi title na littafi ya nuna haka amma ban karanta dalilinsa akan haka ba amma akwai hadisai da suka zo game da azumin ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kara ku zabi ranar juma'a akan mai yin azumi ko dai ku yi ranar alamis sannan ku hada da ranar juma'a ko ran juma'a da hasibi ku hada su amma mutum ya ware ranar juma ita ce ranar da zai yi azumin na nafila yadda annabi ya ware ranar litinin da alamis hadisi ya zo akan an yi hani ar malamai suka ce makaru'i ne yawanci malamai sun ce ba haramu ba makaru'i ne saboda haka koda mutum ya ware ranar juma yana azumi a ciki yana aikata mai makaru amma wasu suka ce haramu amma yawanci sun ce makaru ne ba haramu ba ko da mutum ya ware so wannan hadisi ya nuna kara a ware ranar juma'a batun hadisin da ya zo a kan ranar asabar gaskiya ban karanta ba amma fahimta ta kan wannan shine yadda dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu mu ware ranar al'amis eh, ranar litini yin azumi a ciki ba tare da ranar juma'a ba tare da wata darura ba to ranar asabar ban karanta hadisin shi ba amma fa'inta ta shi ne mai shi ma ina fata hukunci su daya karawa da ranar asabar amma a ce in mutum ya yi yayi haramu ko kwa ba yi da azumi domin ranar arfa zai iya kasance ranar asabar ya za mu yi kuma an ce mu yi azumi a ranar arafa ashurawo goma ga muharram zai yi a ce ranar asabar ne aka kuma ayyamul bid annabi ya kudaitar da mu akan yin azumi a ciki ko zai yi a ce kwana goma sha uku hudu biyar akwai asabar cikinsu ya za mu yi kuma ka'ida dai ku azumce waɗannan kwanaki sau da haka bayanin da dai nike yi wa mutane yadda dai hadisi na juma'a ya zo na karanta musamman mun koma bulugul mara da sharhin tufatul kiran na doktor lukman salafi mutumin india sharhi ne mai kyau domin in ya kawo kowane hadisi sai ya zo da fa'idodin da ke ciki so ya yi bayan cewa abinda kara la ta husu annabi ya yi bayani kara ku ware ranar juma da mai da azumi malamai suka ce makroi ne kuma an ce makru'i shine abinda in mutum ya bari zai samu lada amma ya aikata ba zai samu laifi ba wannan shine makru'i a musulunci haramu ne shine wanda ake ba mutum laifi a kai ya ce yawanci malamai suka ce makru'i ne sannan hadisi na gaba da ya zuwa bulugu shine in ku yi azumin a ranar juma sai ku hada da mai asibi ko ku yi ranar alamis sannan juma'a akwai waɗannan hadisai akan haka amma fahimta ta da na asabar kamar hukunci na juma'a ne kada dai mutum ya ware su yadda za a ware ranar litini da azumi wannan shine takaitaccen bayani amma akala makallahu da yawa malam zai kara mamu bayani a kai tolele wannan tambaya tana da muhimmanci na farko allah Ta ya saukar da ayoyi akan alamarin abin da ya faru amma malamin tafsir sun yi sabani akan wannan aya game da akan mai, allah Ta ya haramta domin Allah ta ya ce ya ayyuhan nabiyu lima harimu ma a ahallallahu lak tabtagi marzata jik. ya kai annabinmu lima harimu me yasa ka haramta abinda Allah ta'ala ya halatta maka domin neman yadda matanka to malamai suka ce wasu suka ce ya haramta wa kansa zuma domin ya shiga dakin hafsa ko dakin ɗaya da cikin matansa ko hafsa ce ko zainab ne bintu Jaj. ya sha zuma sai na na aisha da saura suka hada baki cewa domin annabi ya zarce dakunan su baki dan bayan lasar in ya shiga domin ya daidai a dakinta saboda me ya ji aisha ta ji labarin cewa ya sha zuma a dakin shine yasa yayi jinkiri a wurin sai ya hada baki da saura cewa duk wanda ya shigo dakinta sai ya ce masa sai ta ce masa muna jin wari da suka yi wannan magana zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam sai ya ce daga yau na haramtawa kai na zuma shan zuma wasu malamin tafsir suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta a dakin wa hafsa yadda dai malam ya yi bayani lokacin da ta fita daga gidan annabi ta kai ziyara kuma da ta dawo ta tabbatar da wani alamari ya faru a dakinta annabi ya kwanta da mariya mariya baiwa ce wanda aka ba annabi kyauta daga kasar misra mariya annabi ya samu aihuwa da ita ibrahim amma ya rasu tun yana shayarwa sai mai sai ita ta nuna bakin ciki na wannan abin da ya faru a dakinta sai annabi ya ce daga yau ita ta zama mai haramu gare ta don da neman ita hafsa na abin da ya faru a dakinta da bakin ciki da ke tare da ita to akwai hadisai da malamai suka kafa dalili akan fassara wannan aya domin Allah ya ce me yasa ka haramta wa kanka mene ya haramta wa kansa wasu sun ce zuma wasu sun ce me kuyanga kuyangansa to a takaice batun annabi zai yi hadarci wannan alamari annabi sallallahu alaihi wasallam yana da khususiya abubuwan da aka kebe shi da shi sabanin sauran al'umma musamman mun koma fuskan aure halal ne gare shi ya aure mace ba tare da izinin waliyinta ba ɗaya kenan sannan ya aure mace ba tare da ya ba da sadaki ba hususiya ce gare shi yana da dama ya haure mata sama da hudu hususiyansa Sani. aka kuma yana da dama ya kwanta a dakin matan da yake so zan da yake so saboda fadin Allah ta'ala turji man tashahu hunna, wa tuwi ilaika man tasha wanda ka ga dama ka jinkirta dakinta ka koma wurin wanda kake so wannan aya Qur'an ne ya tabbatar saboda haka wannan abun da ya ɗaura maka kai akwai dalili akai eh Allah ta'ala amma bisa aka yana adalci tsakanin matansa amma ka san ba bawa kuyinga ba raba mata daki lokacin da mutum ya ga dama inda ku yin gane kuma matsayin ita kenan mariya amma bisa wannan damar da Allah ya ba a nabi sallallahu alaihi wasallam yakan kiyaye dakin kowanne cikinsu baya karkata zuwa ga dakin wata amma Allah ta'ala ya ba shi zabi turji man tasha minhunna wa tuwi ilayka man tasha' domin kafin a karbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi matansa aina ana liyo aina ana gadan dakin wa zan kwanta yau nawa ne gobe matansa sun san cewa ya fi son aisha sama da su sai suka ce mun ba ka izini saboda rashin lafiyanka ka je ka zauna kwanta dakin aisha wannan ya nuna yana hadarci bisa Allah ta ya ba shi dama amma bai yi amfani da wannan dama ba amma dai kuyan gane inda mutu yana da kuyan ga ba san raba mata daki da sauran mata waɗanda su harahir ne ka gane bayani ko to wannan ne sai dai malam ko malam yana da karin bayani akan haka to alhamdulillah wannan ne takaitaccen bayaninmu a kan nasiyoyi da tambayoyi gurgudu abun da muka fada allah ya sanya albarka ciki allah ya fi mamu kurakurenmu shugabanmu allah ya kara masa lafiya allah ya ba mu damina mai albarka ya raba mu da kowace irin fitina subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk